الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكده ومن بقى علينا بهلكة فأهلكه ومن نسب لنا فخا فخذه وأدفع عنا نار من أشب إلينا ناره وقفنا هم من أدخل علينا همه وأدخلنا في درك الحصين وصلنا بسترك الواكي يا من كفانا كل شيء اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة وصدع أقوالنا وأفعالنا بالتحقيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق ولا تهملنا ما لا نتيقه أنت إلهنا الحق الحقيقة يا مشرك البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان يا من لا يخلو منه مكان أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام إن أوتيك أن قلوبنا أنه لا إله إلا أنت وأننا لا نهلك وأنت معنا يا رجاءنا فرحمنا بقدرتك علينا يا عظيما يرجى لكل عظيم يا عظيم يا حليم أنت بهاجاتنا عليم وعلى خلاصنا وقدائها قدير وهي عليك يسير فمنا علينا بقدائها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم استجب لنا يا نعم المولى ونعم النصير وأجل لنا بفرج من عندك رب وأجل لنا بفرج من عندك رب وعجل لنا بفرج من عندك بجودك وكرمك وارتفاعك في علو سمائك إنك على ما تشاء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى أن النبي صل... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الكسي والمعصفر حقيقة النبي يا هنا سنة تواهي الحريري وأن أكتم على الكسي وأن أكتم على المعصفر دوك النبي يا هنا سنة وأن النوع الحريري saboda shi alhariri kamar da ya gabata da kowane nau'i na shi bai halitta ba Ya an ce alkasi bi dammin lami wato allusi alkasi wato <clears throat> ah, abin nan bai fata da kafi <clears throat> wata shi da muhammala alkasi ba da haya'un <clears throat> nasaba nasbiya na'u biya'un nasaba النسبية وقيل إن المحدثين يكثرون الكاف masu hadisi wato suna yin kasara ga kafu wato alkisi suka cewa masu hadisi wa ahalin misira yaftahuna mutanen misira ko fata suka yi mata suna cewa alkisi malaman hadisi na cewa alkisi malaman misira suna cewa alkisi wa huwa abin nan nisbatu ila baladin wannan jingina shina aka nasaba ne zuwa ga wani gari kalu laha alqisti wanda aka ce ma alqistu sunan garin kenan wa qad fassara qasiyu hadisi an fassara wannan alqasiyu an fassara shi da annaha thiyabun wato tuwa ne atun wanda an ka sanya ma alhariri cikin ta yau ta hannun misira daga misira aka zuwa da wannan tuwayi wa shami da kuma ƙasar sham haka zafi musulun haka yake cikin sayi musulun wa bil bukhari don cikin bukhari kuma an ce wannan sutura ce fiha haririn cikin ta akwai alhariri amsalul utruj wato an shi kamar misalin ɗayan lemu wal mu'asfar shi ko wanda aka ce mu'asfar wato huwal masbugu shi ne wanda an kawari ne bilmu asfar da abin nan a turarin da ake ce ma'almu asfar fannayu filawali ne. hani ga ka alhariri wancan da asili ne alhariri ne alkafiyu ne wannan na haramci na in na harirun in na hariru a kasar idan alhariri ne yayi yawa wa illa idan ku yadi ya yawa to fa innahu littanzihi wal karaha to ba haramci na ba hani na an kai don kada a kai ga zunubi shine tanzih an hana su su shiga don kasowa wada ga zunubi wa amma fi sani amma ga na biyu al mu'asfar wal asr fi nahyi aidan at tahrim asali ga hani gaba ɗai wato haramci yaka nuna ya aka ce annabi ya hana kaza to abin da yaka nunawa haramci yaka nuna ya aka ce annabi ya hana kaza wa ilayhi zahabatil wuya zuwa ga wannan mazhaba hadisun ka tai wa zahaba jamaahiru sahabati wa tabi'i mai yawan sahabbai da na sun tai ila jawazi lifsul ma'asfar cewa ya halitta a satuwahi al-ma'asfar wa bihi qala fuqaha ghayru ahmad kuma duk malaman fiqh haka sun da banda imam ahmad shi dai ne an bai faɗi haka nan ba wakila makaruhun tanziya ko kuma an ce sa tuwayi almu'asfar makaruhi ne amma karahatu tanzihi ba laihi bane amma don gudun laihi shine tanzi kalu sai suka ce la'annahu labasa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hamratan aminna kullatar hamra da annabi ya sa wasu tawahi ja shi an asfar eh, cuɗaye yake da ja to ai annabi ya sanya alhamara kaya jajjayi har mai ba mu ruwaya ya ce radda yake duniya bai ga annabi ya yi kyau kwarai kamar nan ba da ya sa jajjayen kayan nan gashi ja da jajjayen kaya ya yi zakkyau shi yasa ai kuka ganin ah, da yawa da waya ka ga mutum wanda yake karatu bai da tawahi jajjayi haka kawai wata rana sai ya sauko su don shi ma annabi ba su ɗaya a gare ba amma dai wani biyu yana sauko su to kaga in ka samu ya kala guda ka yi ja kamar irin ɗan yadin nan da an ka yi bara jan nan ka samu abin ka sai ka aje lokaci ba lokaci ka tuna da sunna sai ka ɗauko sai ka caki amma ka yi ja kuma ya yi ka yi hullaja tangowa ja wando ja takalmi jajjayi da kaga gana ma kawai ka caki da su ka yi to kamar wanda maza Allah ya yi masu ruwa sun kace ba su taba gani ya yake wa kamar rana to tun da ko kenan ana sa al-mu'asfar wa qad wa qad radda ibn qasim al-qawla bi annaha hullatun hamra amma qasim yayi abin nan yayi raddi cewa jajayen kaya ne yace abin nan bi annaha hullatun hamra ya yace tsinsa Waƙala qala innal hullatul hamra burdani yace tuwahin da akawa kuma jajayi yace bargona guda biyu yamani yani na yaman mansujani wayanda aka saka bi hududin humri da zare ja ma'al aswadi tare da baki jan zare an ka hada shi da baki wahiya ma'arufatun bi hadal ism ita wannan tuwayi an santa da irin wannan suna da ya ta ba da mafiya mina hudu saboda zaren da lura da zaren da a cikinta wa ammal ahmaru al-buhut wato amma ja tataccen ja kuma niyan anhu ashaddu nahai shi wannan malamin wato ibn qasim yace an yi hani ga jajjaye wato kuma ashaddu nahai hani mai karami wa bi sahihain annahu sallallahu alaihi wa sallam naha an mayasir da qumur annabi ya hana sa alhariri ja walakin al sai dai hadisi da ya zo hadisan ga da yace wa ana abdullahi bin amr radiyallahu anhu qala ra'a ali ibn abi talib radiyallahu anhu saubaini wa asfaraini ali ibn abi talib ya ga wasu tawahi jajajir faqala abin nan wato ummuka amaraka bihara wato ra'a ali bin abi talib saubaini ma asfaraini wa qala ummuka amaraka bihara ali ya ga abin nan ra'a aliyu annabiya ra'a ra'a ra'a annabi ra'a alan nabiyyi ya gani ga annabi sallallahu alaihi wasallam taubaini mu'asfaraini tawahi guda biyu jajaye sai eh? eh yawa ba aliyu ba ra'a alayya aliyu aliyu yace abin nan kala ra'a alayya nabiyyu haka ra'a alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam taubaini mu'asfaraini manzo Allah ya ga wasu tawahi gare ni mu'asfar guda biyu wa ka ummuka amaraka bi ce, yace uwarka ta ka umarni ka sa waɗanda tawayi kun ga kamar bai yarda da su ba nan rawahu musulun. a yace wannan hadisi dalilin alaƙa harimin ma'asfar dalili ne wanda ya hana ya nuna ba a sa al-ma'asfar na lin nahyil awwal ya ƙarfafa hani wancan na farko wa yaziduhu quwwatan ya ƙara ma wancan hadisi ƙarfi fi dalala wajen wajen ishara tamamun tamamu hadal hadisi inda muslim cikon wannan hadisi wajen muslim da aliyu ya ce da annabi ya ce mali uwakka ta umarce ka ka sa wannan qultu sai aliyu yace cewa ni a gasilu homa ya rasulallah to in in wanki wannan jan da an ka sa musu ƙalabal a harikihima ya ce a ce ka ƙone su wabi riwayatin inna hadi min siyabil kuffari lalle wannan yana cikin tuhayin kahirai bas talbashuma kakka sake sanya su wa akarajahu abu dawud wa an-nasa'i kuma abu dawud da an-nasa'i ya da wannan hadisi wa bi qawlihi da yace muka amarakka kun ga wannan ai sanawa shi bi annahu min min libasin nisa yana cikin tuwahin mata wa zinatihinna da qawasu wa khalaqihinna yana cikin dabi'un sa yace to ita uwarka ita ta tace ka sa wannan kun ga kenan alma'asfar a wasu wajen wasu ya halitta a sa saboda fahimta su cewa annabi ya hito da ya sashi wajen wasu suna ganin ba a sawa saboda wa'annan fahimta ta biyu ita kuma eh eh shi abna mai ruwaya wani kakani mai ruwaya wannan hadisan na ƙarshe na abdullahi bin amrin Hadisan abdullahi bin amrin E eh, shi abdullahi bin amr ba shi na yasta tuwahin shi na ra'a alayyan biyu. E eh, shi abdullahi bin amr wa bi hujjatun kun ga cikin wannan akwai abin na hujja a alala alala aqidatu na ya samu ku eh uquba ce ya samu ku yan nan ya abinna. eh to wahi bihi hujjatun ciki akwai hujja wadda ta nuna ala ukuba, in mutum ya yi laihi ana iya mai hukunci bi ikhtilafi mali a halaka wani abu na dukiya kai saboda haka ce wanda ya kone shi kun ga kamar ukuba ta an kai mai da wannan laihi da yi wa huwa abin nan wa huwa ai wato amr ibn amr bi tahrika abinda uquba umarnin da yawa ibn amurin cewa ya ce ya kone wannan tawaye ya ce to amma wannan magana yi arido an hadisa aliyan hadisa aliyu ya saba mata alaihissalam wa a marahu da an yi shuka don shekaran je hadisa aliyu annabi ce mai ya ce tsage tawayen nan tsakanin iyali ne to shi ko wanga sai ce ya ce ya kone su kun ga hadisan aliyu ya saba mata don shi wa amara hube an yi shuka ya umarce ya tsage ta bayan nisa'i tsakanin mata a ne kama fi kaddam na, ha kama da yake cikin wata riwaya da muka gabatar Kwayun zaro fi hiljami ya yace to sai a tsaya a diba ga huska yadda za a haɗa hadistan guda biyu wancan ya ce a kone wannan ya ce a tsage to sai mu diba ya za mu haɗa su ya zan wani bai saba ma wani ba illa anna fi sunan abi da sai dai cikin sunan abi dawo. ana abdullah bin amr da shi abdullah bin amr annahu sallallahu alaihi wa sallam ra'a alaihi alaihi ribdatan annabi ya ga ribda sunan tawayi mudarrahatun bil ma'asfar wadda an karime ta da al ma'asfar wa qala ma hadhihi ribda yace wannan sutura wata ibita allati alayka wadda ga jikinka kala ya ce rabtu ma kariha sai ni gane abin da annabi bai so Fa'a to a haɗi sai ni zo gida wajen iyalina mu ya taru na tanawuran suna busa wuta lawan ga wata tanda ta su suna hasa wuta da abin nan tanuru wato tanda su hafi ya sai ni kaɗa kayan nan da ni gane annabi bai so ba ce a yi in ƙoni ba ni na kada su da kaina ciki sun ma sai to mina gadi da gobe sai sai ni zo mai babu wannan tawayi wa kala sai ce mai ya abdullahi ma fa'alta ma fa'alta ribda rigan na a ribda mi ta yi ina ya labarin ta fa aka bar su sai ni ce kone ta ni wa qala halaka sautaha ba'da ahlika yace me yasa ba kai sutura da ita ga kashin iyalinka ba kun ga a cikin wannan hadisi ma bai ce a kone ba me yasa baka suturta wasu daga cikin iyalinka wannan sutura ba fa inna la ba'asa biha linnisa ai babu layi ga wannan tuhayi mata su tashi kun ga alhariri kenan aka wannan sabani gare shi fa ya yadullu annahu aharaqaha min gairi amrin minan annabi wannan ya nuna kenan ya kone ta amma min gaira amurin minan nabi ba tare da umarnin annabi ba ba annabi na yace ya kone ba sallallahu alaihi wasallam sa walau sa sahat hadir riwaya da wagga riwaya ta ta inganta la zala ta'arud bainahum bainahu wa bain hadisi ali da sabani ya gushi tsakanin wanga hadisi da hadisi ali inda wagga riwaya ta inganta da yace ba annabi yace in kone ba ni ni kone da kaina to da babu sabani da wancan hadisi da yace ka zage shi ka raba ma iyalinka da babu sabani tsakanin su lakinnahu yabqa at-ta'arud sai dai yanzu sabanin nan ya ci gaba ya kai, ibn amr tsakanin yi biyu na ibn amr wa ya yuqalu a haƙiƙa ana cewa innahu sallallahu alaihi wasallam amara awwalan bi ha bi na daban abin nan daga farko annabi ya ba da umarni irin wannan tuwayi a kone su bisa ga musahabi sun makala lamma a haraka lokacin da wanda ya kone ta ya kone kala da sallallahu alaihi wasallam lauka sauta ha ba da ahalika daga baya bayan ya kone sai annabi ya ce inda kawa sashen iyalinka sutura da ita da yahi ilaman lahu sanawa ce ga da anna hada kana kafiyan cewa ya tsunke ta ga iyali ne ya wadatar an ihraqi ya wadatar ba sai an kone ta ba law da inda yayi haka bai kone ba da yayi kun ga wannan hadisi gudana adda wannan sabani do hadisan amru wa anna al-amra lin nadabi cewa da ya kone to bisa ga masahabi kenan wa qala qadi iyad al-qadi iyad ya ce bi sharhi muslim cikin sharhin muslim amarahu sallallahu alaihi wasallam bi ihraqi annabi ya umarci ya kone wannan tawayi min babu tagalizi aw uba ta babin kaurarawa ko kuma don yi mai uquba saboda yayi abin da ba daidai ba saboda haka kun ga dai wannan ya nuna mu'asfar akwai sabani gare shi tawayi al-mu'asfar suna da sabani jajjaye waɗanda an kai saƙa da zaren alhariri su aka ce ma'asfar wanda aka yi saƙa da zaren alhariri su aka ce ma'asfar to su ma kun ji sabanin da aka gani su ba yadi haka kawai ba to hayi waɗanda an ka cuɗaya da zaren alhariri wani asma abinci abubakar radiyallahu anhu ma annaha akhrajat jubbata rasulullah asma'u da abubakar kun san zamanin abubakar kayayyakin annabi gidan abubakar suke don shi a amirar momini na shi yadda da manzon Allah shi a hadifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a bayan ƙaura ta yi asma'u ɗaya ta ta fito da wata alkibba jubbata rasulullah alkibban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makafufatul jaybi wal kufayn da kafai ne ta huna hannuwanta guda biyu an yi mata aikin nan da kuma gani ana kauta ne nan ga hannu sannan kummai ne abin na na makafu wato ina ne yi hadisun na nika dini yawa makafu wato jambi ba bi ba jambi gehen ta haka irin zaren nan da aka tsagowa kawo da ayo na haka shi na ne to tana da iri ne wal kumaini aikin nan da aka ga hannun riga tana da iri ne wal farajaini aikin nan da aka ga aljahwai tana da iri ne biddi baji duk da alari an kai shi alkibban manzan Allah ta sallallahu alaihi wasallam an kai mata aiki da alhariri haka ga abin nan ga da gehenta da hannuwanta da kuma abin nan gayanta da hannuwanta da kuma aljihwanta don an yi mata kawa da alhariri ƙunga wannan ya nuna kenan alhariri in bai da yawa ya halitta in dai bai da yawa to ya halitta shi alhariri wato abin da ya sa tsada gare shi alharirin da ka yi san mutum guda kuɗi ne sun yi zakka kuɗi ne sun yi kuɗin zakka ya yi nisabi to amma mutane suna sashi ba na kuɗi na almubazzaranci ne akwai shi shi dai mawaɗin a bai san shi wale shi muku misali shi mawaɗin bai san shi wale shi muku misali ka ce karatun gara ka bai yana yi na ce maka ban san shagon da aka sai da alariri balle in sai ba in sai ba don in gani in so in waɗanda ban inda aka sai sai waɗanda kahire na yanzu kuma kun ga maroci na kowa da yadda ke da ɗanguntun hannu zuwa yi ga hili kun ga wannan bai iya sa bai iya sayan da bale ko a ce ƙasa su aka sai su a ce suna sa sai dai sa ya ajiya suka yi don dukiya amma dai ba su iya sa shi kahiri tawayi ne in ka dibe shi ai mai yawa duka tawayi ne dubu da wani abu na ya yi su tabuwa da dubu da wani abu na ya yi su in ba irin nan na 'yan ƙwallo original ɗin nan ba kuma su ko ba kowa ka sa su ba irin waɗanda ne sa ka ka binciko a daga mai sunan ƙasar a tar lofa ka tuna da ce ka binciko na in sai mai yara to ai ka gaba masai ba a da masai sai su gara mu sai masara kai waye na yan tabgunoni na yara kudin su ba su sayan buhu masara ɗai sun yi sayan ɗari yawa sun yi sayan buhu masara ɗari ha to ni aka yi da su to kaga irin wayannan ko ai ba ko kahiran ba kowa ka kasu ba sai sai wayanda adda kuɗi da yawa saboda ka tawayin kahirai ba ni zaton alharirin nan yana can suna tashi kasashen su ba ni zaton haka don tsada gari ya kware ba don komai an ka hana tashi ba sai don ɓanna kuɗi ne yanzu ba ku ganin ko ya dinga mai ɗan karin tsada inda akwai ayoyi da mun yanzu mun kama muku aji ko sai ne don babu ayoyi na mun ka kyale ku da shi a abin nan kaya guda mutum ya sauko kaya guda dubu ɗari biyar taguwa da wando dubu ɗari biyar nawa za a cikawa a yi abin nan a sai hegigi eh? eh yanzu sai a sai guda a suna sai ni na san suna sai yi akwai ni da yanzu matsayin gada ke nasan suna sai jan na ga wanda ya sai ba ko da daya ba ɗari hudu ma ya sai hmm. kuɗi a gare ku ni nan garin gana ni ga an sai a dubu ɗari hudu ni ga ya sai ba rabi na ba duk da abin da za ku ce ya ku ce ba dai wani gari na ba garin na kuma yanzu duka bai wata da sayi ne ba a'a abin da ya sa kuɗi gare ku wanda bai da kuɗi ba inda lafiya yake ta yaka latsawa ba ni yanzu inda ta sai ya biya da inda ara take na sani da inda da ara na sai sai na sani sai almusira aka san yegi sai almusira aka san yegi ai ku dai abin ku kuɗi gare ku Allah ya tuwa mana asiri wannan hadisi rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito shi wa asal fi Muslim asalin wannan hadisi cikin sahih Muslim yake wa zada sahih Muslim ya kara shi kana inda Aisha ita wannan rigar tana a waje wajen Aisha don Aisha kun sai ita ayi asma'u gadon abubakar wanda ya shahi manzon Allah ita aka ba don ita amma ta manzon Allah daga gidan abubakar ya doko ita aka kawo shi abubakar ya ansa da gare ta don shi a halifa amma kuma ubanta na ita ko matan manzon Allah ce abinda ya to daga abubakar gidanta yi to riga tana nan ganin Aisha radiyallahu anha hatta da har mutuwa ta zo mata Allah ya karbi Aisha radiyallahu anha wa qabadata wa qabatuha ni ko sai na anshe ta inji asma'u da ita da Aisha uban su guda suna ne Abubakar Sadiq radiyallahu anhu wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam rubuta. annabi ya kasance yana sa wannan riga in yayi baki annabi bai da manyan tawayi amma yana da babbar riga guda kun san mutane daban-daban suke mutanen babban birni in sun ka zo wajen ka matsayinka na malami kar ka samu ta taguwa mara kyau haka ganin suka yashi malamin bai da kima garin su ba a girmama shi ya akwai babbar riga da ka ajiye wadda ka kataya da ita da kyan mako ta ka taho kama ke da ita sai ka taho su yi da su ka lalle wannan babban malami ne babu ganin shi yasa ko a ganin yare yanzu suna ta yin mai riguna don a ce musu manya to inda kawai sun ka samu matsala su yara ba su babban rawani ita ko babban riga babban rawani ta kasa kuma da ma abinda an ka rubuta ce an ka yi azimu a ma'aimakon wa a kamamikon, ku girmama manyan rawunan ku da manyan rigunan to su yara sai sun ka raba biyu sun ka ɗauke babban riga sun ka aji babban rawani shi yasa da an gane sai a yi ta dariya a cewa wani maroki nan kaga riga ta yi kamar ta ɗan ƙwairo shi ta halin kowankin ta yana yi in ta yi da waɗa, kowankin ta yana yi an dawo da arfa bana na shigo masallaci na iske wani babban malami na zamani babban malamin zamani na zan ba malami na ba amma dai wani shaidani na kuma wato mutane na ji da shi ko in ce mata na ji da shi in yana karatu suna taruwa ko ina suna shigo wata su taru ya yi wata irin babbar riga ya shigo yana so shiga dawafi ba ta dawafi na iske shi bakin kaba ya naɗa riga ya ɗebe riga daga shi sai ciki ya naɗe to bai ya dawafi da ya taɓa samu wanda bai rika ba na biyu wani iske shi nan a ni mai sallama muka gaisa Ni kan miyoci yana da da riga bai sama da ragi da ita ba gudan wata irin ƙasa yin riga ta to haka nan na suka yin su ba ta su suka koyo shi ba na alfahari na to makan ma alfahari za a musu da babban riga babu babban hawani to ni dai man sama da malamin na yi ba ni dai mun kai sa da shi ni kan ni wuce wajen ɗawabi na gaban za na haito na gaba mutane da yawa na gaban za ni wuce a ɗaya shi ko ya gaban za ba ta cewa ga babbar riga bai iya tsarabi kuma in ya rike ta haka kama abin bai to bai kan iya shi ta kun bai da wanda zai ba riƙon to su yare yanzu abin da suka yi sai su yi babbar riga ba su babban rawar kun gani in ka yi babbar riga ka yi babban rawar ka yi to sai ka zan babban malami har dai in kana da ƙini ka zan babban malami ana ta gaishe ka amma ka yi babban riga ah, da hula idan ta samari ina abu ya yi? to cewa an kai ku gewa gwanan ku ku gewa ma nan, to annabi na da babban riga wadda in yi manyan baki ita tare ka sakowa da rawani ne sai ya taho da sun gane shi sai su tashi kun dai san ina rawanin abin da ko yanzu larabawa kun san akwai larabawa masu riga irin ta mu. amma bambance ta da ta tasu ba ta da hannu da yawa wanda ya kawo kataka irin dai rigar nan kuma gani ta abokar guni rigar nan mai jallabiyar nan riga wadda jallabiya ta amma shagagga ta haka gehe har kamar alkibba ta sai a sa jallabiya ciki sai a kawo wannan riga sai a zaɓi to kaga irin wannan in babban malami ya shaki da ita mm, mu ma da ban malamai muke sai mu shaki da irin da mun ga mu almajirai muke sai mu sa irin ta almajirai wanda duk ya kai babban malami kamata ya sa irin ta don kun gama na abokan gudun ita a gare in ka tsayi yanzu da ka tsaye saudiya duk ka ga babban malami duk ka ga mutum da cijiyar irin ta malami na bincika shi ka rigar mayan malamai ta to duk wanda ya kai malami kamata ya rika tasu annabi yana da ita aje take gida ne in ya mayan baki sai ya take da ita don kasuri na shi saboda akwai mutanen da suna rena a mutum in bai da tawayi suna rena shi to yanzu kana wurin su sai ka abin nan wa nanu nagasilu halil marda to bayan ya mutu ya yi ta sata har ta fashi zuwa ne da komi nashi na ƙanshin jiki ne to idan mutum bai da lahiya rashin lahiya ya tsanani an ka faɗa mana in ji asma'u sai mu jiƙa ta da ruwa sai ta ɗauki lokaci jiki sai mu mummurza ta na ha mu wawanke ta da sai mu kai mu marasa lahiya shifa biya ana neman waraka da ita da waya kuma a wanke ta a ba mutum ruwa ya sha bai warke ba rigar mai gida ta sallallahu alaihi wasallam kun ji abin da suka yi da ita kenan na haka ana yin babbar riga amma dai ba wai a tara su da yawa haka nan ba amma kuma in ma ka tara ɗin kaɗin ba ka yi alfahari da su ba ka da laifi waza da al-bukhari adab al mufrad adabul mufrad na buhari ciki ya kawo cewa kana yalbasu halil wafadi in yayi manyan baki sai ya sako ta shine al-wafadu manyan baki in sun ka sai ya sako eh, ta wal juma'a kuma ranar juma'a ma sai ya sa ita juma'a ana so mutum ya zaɓi tawahi mai kyau cikin tawahi ne ya rika sallar juma'a da shi mai kyau illa dai malamai ba su karawa ya mutum ya keɓe wani tawahi kawai dan juma'a ba malamai ba su ƙarawa wannan ba kamar wada nan ya ce annabi yana sa ta in zai na juma'a mai yiwa shi ma ba ita ɗaya ya kasawa ba shi yasa ba su ƙarawa cewa yana sa ta yin zai na juma'a ba su ƙarfa wannan ba amma dai ana so mutum ya zaɓi tuwayi mai kyau ya ajiye don jima'a. duk wanda zai na jima'a cikin ku ya sa tuwayi masu kyau kun ji akwai yan yara a buɗe tuwayi a buɗe akwati mutum ya ɗauka tuwayi ne masu kyau ya taho sallar juma'a in ya gama kana iya zaka gama sai ka ce ka ɗebe su sai ka sa wasu su na jima'a. sun aka don jima'a ita jima'a babbar rana ce so ake a rika girmama ta idita to amma ba idita wadda aka wasar bin tawayi ba idita ba wadda aka wasar bin tawayi ba so da ake yi a samu ta tawayi na kwarai don haka ana so kowa ya sa tawayi na kwarai kakato da yar taguwa kamar ta mahaukaci masallacin jima'a yar taguwa kamar ta mahaukaci ya haka Ta wadda dai ka sani mai kyauta ka sai ka samu lada ka samu lada kuma ka samu abinci kuma ka samu kuɗi saboda ka bi Allah za ka samu lada ka samu abinci kuma ka samu kuɗi kowa ka amin da Allah ka so yana samun lada yana samun abinci yana samun kuɗi to wannan hadisi nan za mu tsaya da shi idan Allah ya kaddari mun kai lahiya to za mu dora daga inda mun ka aje game da wannan babbar riga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ka umhani da ita lokacin rayuwa ta to nan za mu kwana wajen bayanin ta wanda annabi ya umhani da ita lokacin rayuwa ta har ya mutu kuma ya batta gado kuma da ya batta gado kun ji wata ta yi ta jujjuyawa yanzu ko ka manyan riguna abinda yana yiwa wata ma riga an kai ta in ma kan mutu mahaukaci za a ba ita <laughs> mahaukaci ma aka miƙa mai sai shi ta yawo da ita cikin cikin tattali to ka ji ba wai a tura cikin cikin helo. to kun ga eh, ya zan ɓana kuɗi kun babbar riga ko iri ta ɓana kuɗi na don kuɗi da yawa kuɗi kaɗan ba su babbar riga dai mai wannan aiki kuɗi kaɗan ba su yin ta to da a ce bai yake ba ya sau masara da ba ko aikin nan dai ya yi dubu a ya yi dubu hamsin ko aikin da kuɗi bi aikin kauta ne dai wani dubu goma sha biyar wani dubu ashirin aikin kauta ne dai to ƙarami kenan ma na kauta ne ɗari uku aiki ɗari uku banda yadi a wannan wannan kenan tana miliyan guda wato wannan kenan riga guda tana sayan buhun masara hamsin to kun ga inda mutum ya sau buhun masara hamsin makauta ne ya ce kunan goma kunan goma kunan goma kunan goma goma cikin gida in ba a yi in an yi sa'a sun sai shiga aljanna in an yi sa'a sun sai shiga aljanna hmm? ai aljannan nan da ka gani kowa na son ba wai mahaɗin nan ɗaya ka son aljanna ba ko masu saurari na suna son aljanna aljanna ba bai santa yanzu ku ya an ce ku ta ku shiga aljanna ba ku yin sanzu don rayuwa ku ta yi ta ku shiga aljanna nan ba babu tsoro babu hirgita tuwo mai daɗi kana zaune kawai kacce kana jin sha'awar naman sa sai ka ga sa ya tuhi yana ta yi guda guda yana kawo gabari ka sai ya tsoro ko da kaka diba da yuka tai ka yanka sai ka koshi shi kenan sai ka miƙa mai yuka sai kawai sai ya girgije ya tashi ya irin mikan nan da sa ka yi haka sai shi wuce can sai ka ji sha'awar naman kaza sai ka ga abin nan zakara ya taho kamar girman raƙumi waya ne ya yi wuyan girman wayan raƙumi ya taho da shi haɗa gaba gare ka ya gasu gasuwa ta blb da yuka yi malam ka kai ta yanka ba wai shi ba kashi ne za ka rika aka ja ba kai ya haifar da ka rika kashi ne ka dai sa yuka ka ba to kai ga aljanna yanzu in kun ka same ta ba kuna ce a bari sai sai kun ƙara dade a duniya ko same ta ba abin nan ba aljanna ma in kana cikin aljanna an kai hadari sai a tambaye ka ga hadari gidan ka ruwan mi kaka sa a yi ma mai ruwa hadisi ya ce ya rantse da Allah ya ruwan ruwan ƴan mata za a yi mai ya ce wallahi ruwan ƴan mata zan ce Allah ya yi ruwan ƴan mata an ce mai ruwa hadisi su za a ci zubowa da kake ɗaɗɗaɓnar urin ruwa na zubowa ko da aka ɗauke ruwa gidanka ya cika da ƴan mata ba. Zun naka. Eh? ya ji zahi a cikin aljanna a yi rashin ba musamman abin yake ba eh, aljanna ba wasa ta ba aljanna tsada gare ta shi na kawai a matsala wato tsada gare ta yanzu azumin kanin da alamai shi ɗaya na amma yanzu ƙila in ka samu wurin ga kashi uku kashi da waya a samu kashi guda da sun kai azumin yau Thank you. don mutane da ka gani wato musassauta ji mafiya mutane musassauta ji Thank you. karatu ya shiga mutane gina ta Allah shi ƙara mana ibada ta Allah shi ba mu aljanna Allah ba mu aljanna to sai mu yi salati ga mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa yanzu ina nan ina kallo in ga masoyan mai gidanmu in ga waɗanda ba su ne eh, kaga in kaga mutum yana angaje yana kwana akwai alama bai son mai gidanmu ta waɗaya cikin in kaga mana yi mutum na ta hira yana kyarkyata dariya to akwai alama bai son mai gidanmu shigowa ɗaya cikin mu ashe bai son mai gidanmu to akwai sai waje a kai shi can shi zaune kai shi ko ina amma dai ya da cikin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi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 Sallallahu alaihi wa sallam sallallahu wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam သနနာလေဩသနံသနနာလေဩသနံသနနာလေဩသနံသနနာလေဩသနံသနနာလေဩသနံသနနာလေဩသနံသနနာလေသနနာလေဩသနံသနနာလေဩသနံသနနာလေ

Sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi

sallallahu alaihi wa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 ဆလလာအလယောဆလဆလလာအလယောဆလဆလလာအလယောဆလဆလလာအလယောဆလအလယောဆလဆလလာအလယောဆလဆလလာအလယောဆလဆလလာအလယောဆလဆလလာအလယောဆလဆလလာအလယောဆလဆလလာအလယောဆလဆလလာအလယောဆလ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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

Thank you.